Wasiƙu akalla uku ne jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa ta ce ta aike wa Firayim Minista Birjira Fini a matsayinsa na shugaban majalisar warware rigingimun siyasa sai NDP akan buƙatar gyara kurakuran da ke tattare da sabon kundin zaben ƙasar ta Nijar da ma yadda tsarin wakilcin jam'iyyu yake a hukumar zaɓe. Sai dai shiru ba amsa, saboda haka shugabannin jam'iyyar suka fitar da sanarwa domin gaya wa duniya abin da ke faruwa. Honorable Masani Korone shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta MPN. Mun yi magana conseil de ministre, mun yi magana conseil de cabinet, mun yi magana NDP, mun yi magana regional majorité, mun yi magana assemblée, mun rubuta wasu wogi. Yanzu ana cewa seni ta zuwa zaɓe mutum goma sha uku, mutum uku majorité mutum uku. Yanzu mutum yana neman iko yana kandida na election presidential and 2021. Tana yi ma ba ma san shi ba ko partin nashi daga ma a ce babu cikin seni to kaga na za a yi. jam'iyyar mpn kishin ƙasa na da kujerun wakilci kimanin biyar a majalisar dokokin ƙasa abin da ya ba ta damar samun mukamai a gwamnatin haɗin gwiwar da shugaba isuhu ya kafa bayan lashe zaben 2016 saboda haka wasu ke kallon korafin jam'iyyar tamkar wata alamar baraka sai dai kakakin pendes tarayya asmanu muhammadu na cewa a babu zancen baraka in mutum na ra'ayin shi ko ƙara ya gayi yalla militan shi ko magoya ba su jiya amma ai sun yi botan wannan luwa a majalisa tare da dibitocin mu kenan babu wani zancen jayya bisa wani zancen cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin kasa karhi wa'anda suna da dibitoci wanda sun yi kishin kasa yawa kuma su ce komi ba shugabannin jam'iyyar ta MPN kishin kasa sun nanata cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture buzu naɗi a mu akan maganar zaɓe mu lalle mun saki din komi ta zama ta zama. Ba ma ja da baya ba saboda in an ka ce za ana zaɓe kowa shi ya nuna ƙoshin. mu ba irin wannan fati kin ne ya rika ba mu ba rika ba ne tuni dai matasan jam'iyyar ta kishin kasa suka fara jaddada goyon baya ga wannan matsayi na uwar jam'iyya in ji Habila Rabi'u wani matashi a MPN duk wani mataki da zaka ga jam'iyyar nan ta doka ka tabbatar cewa yawun mu na ciki kashi 80 cikin 100 a ƙarshen shekarar 2015 ne aka kafa jam'iyyar MPN kishin kasa a ƙarƙashin shugabancin Ibrahim Yakuba wato watanni biyu bayan da aka kore shi daga PNDS tarayya kafin daga bisani jam'iyyun biyu su kulla wancan yakin neman zaɓe don nemar wa Isuhu Muhammadu wa'adin mulki na biyu a karawarsa da Hamma Ahmadu a watan Maris ɗin 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.